Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin na yau Litinin 30 ga watan Maris shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai. kimanin mutum dubu ɗaya ne suka mutu a jihar New York ta nan Amurka. An gudanar da zaben 'yan majalisu a ƙasar Mali. Kasuwar hannayen jarin ƙasashen Turai ta faɗi warwas. Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an tabbatar da mutane 111 sun kamu da cutar coronavirus a Najeriya. lamarin da ya kai shugaba muhammadu buhari ga saka dokar hana zirga-zirgar jama'a a birnin tarayya abuja da jihar Legas da kuma jihar ogun tsawon bakwanni biyu a yau litinin talatin ga watan maris ne dokan hana zirga-zirgar jama'a a wasu muhimman birane na kasar ghana ciki har da biranen accra da kuma suke fara aiki abinda ya sa talakawa suka koka suna neman ɗauki daga gwamnati da masu hannu da shuni Sarkin Musulmi na North American Alhaji Yahuza Abubakar ya bayyana rashin jin daɗinsa akan yadda wasu 'yan Afirka suke fama da rashin lafiya a birnin New York inda cutar ta fi kamari a nan Amurka. Ba su zuwa likita domin a gudanar da gwajin coronavirus a kansu abin da ya ce ka iya jefa mutane da dama cikin haɗari. Yusuf Ali Harande kuma zai gabatar da shirinsa na ilimi sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Adadin mutane da suka mutu a jihar New York ta nan Amurka a sanadiyar annobar coronavirus a yau sun kai mutum dubu ɗaya. A yayin da gwamnatoci a faɗin duniya suka ƙara ɗaukar tsauraran matakai don dakile annobar. ana sa ran asibitoci a birnin na new york za su fara samun sauki da isowar asibitin tafi da gidanka na jirgin ruwan sojin ruwan kasar a yau litinin wanda zai samar da muhalli ga duk waɗansu masu cutar ta coronavirus ta hanyar ɗaukar masu buƙatar kulawa ta musamman ɗaya takwarar asibitin ta jirgin ruwan usns ta soma kula da marasa lafiya a jiya lahadi a bakin gabar tekun long beach da ke birnin los angeles Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da matakan kariya na nisanta jama'a da juna don kaucewa ƙara yaduwar annobar da a da za su ƙara aiki a yau litinin da cewar za su ci gaba har zuwa ƙarshen watan Afrilu. A yanzu Amurka ce tafi yawan mutane masu ɗauke da wannan cutar ta coronavirus a faɗin duniya. Italiya kuwa ta fi yawan adadin mutane da suka mutu fiye da kowa. kuma har yanzu take cikin tsaurara matakan hana zirga-zirga na tsawon makonni ta ƙara ba da sanarwar mutuwar mutane 770 a jiya lahadi to amma suna ganin haske na raguwar cutar sannan a hankali da raguwar masu kamuwa da cutar masu zaɓe a ƙasar mali da ke yammacin afirka sun fita a jiya lahadi don kada ƙuri'unsu a zaben 'yan majalisun ƙasar da aka yi tsaikonsa na tsawon lokaci wanda ya gudana a cikin kalubale biyu na fargaba 'yan da kayar baya da annobar coronavirus. An buɗe rumfunan zaɓe ne sa'o'i kaɗan bayan hukumomin lafiyar ƙasar sun ba da sanarwar mutuwa sakamakon annobar COVID-19 ta farko a ƙasar wanda ya ba da adadin mutane ashirin da cutar ta kama a ƙasar. Tun a farko an tsara gudanar da zaɓen na jiya ne a shekarar 2018. amma ka ɗage gudanar da shi a lokuta da dama a dalilin ƙaruwar rashin tsaro a arewaci da tsakiyar ƙasar ta mali inda ƙungiyoyin 'yan tada ƙayar baya masu alaƙa da ƙungiyar alka'ida da ƙungiyar is suka karɓa ikonsu a 'yan shekarun nan ko a makon da ya gabata an kai harin kwantan ɓauna ga jagoran 'yan adawa su maila, sise da tawagarsa a yayin gangamin yakin neman zaɓe a yankin arewacin ƙasar an kashe dogaran sise aka kuma yi garkuwa da sise da wasu mutane shida wanda tun a lokacin ba sake jin ɗuriyarsu ba. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A yayin da adadin masu dauke da cutar coronavirus ya haura ɗari da goma a Najeriya, shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarnin hana yawo da harkokin shige da fice a jihohin Legas da ogun da birnin tarayya abuja yankunan da cutar ke kara bazuwa to ko menene ra'ayin al'umman da ke zaune wannan yankin ga wakilinmu baban gida jibrin da karin bayani rahoto na baya-bayan nan da cibiyar da ke sa ido wajen hana cutuka masu yaduwa a najeriya ncdc ta fitar ya nuna cewa 'yan najeriya 111 ne suka kamu da cutar ta coronavirus akasarin sabbin alkaliman da ya san fito ne daga jihohin lagos da kuma birnin tarayyar najeriya abuja inda jihar lagos ke da mutane tara sai birnin abuja ke da mutane biyar daga daga dai jihar lagos yanzu tana da mutane 68 kenan a yadda birnin tarayyar najeriya abuja ke ke da mutane 21 sai jihar oyo da ke da mutane bakwai a jawabinsa ga 'yan najeriya domin dakile wannan cuta ta coronavirus shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarnin dakarar da harkokin zirga-zirga da na shige da fice a jihohin lagos da ogun da kuma birnin tarayyar najeriya abuja dokar da zai fara aiki tun da karfe 11 na daren yau na tsawon makonni biyu to 'yan najeriya musamman mazauna birnin lagos suka ji da wannan doka ga dai abin da wasu suke cewa. Salamu alaikum sunana Alhaji Ado Shu'aibu dan Sudu. Wannan bayani da shugaban ƙasa ya yi Muhammadu Buhari alhamdulillah mun ji daɗin wannan bayani na ainihin cewa an rufe iyakoki na shigowa jihar Lagos tare da jihar Ogun gaba ɗaya. To amma abin da nake gani wannan abu akwai matsatsi wanda talakawa za su shiga halin a da halin ni'yasu domin kashi goma cikin ɗari a al'ummar najeriya su ne ma'aikatan gwamnati sauran mutum in kowa yana buge bige ne ya yi jaman jaman ɗinsa domin ya ga ya ciyar da kansa da iyalansa kowa yana zaman kansa ne wanda gaskiya mutane suna cikin matsatsi tun kafin wannan lokacin lallai idan um, ba a hatara ba to za ana zaton wuta a makera to za ta kasance a masaka domin idan corona virus ba ta kashe mutane ba to lallai in ba Allah yake ba kuma yunwa da ainihin hawa jini zai kashe al'umma. alal hakika maganan wannan mataki da shugaban kasa ya dauka yana da fa'ida amma ba a nan gizo ke saka ba idan ka duba al'umman nan inda muke jihar lagos fiye da kashi biyu da rabi na al'umman nan sai sun fita sun nemi abin da za su ci da iyalansu yau idan aka ce su zauna a gidaje in ma aka ce za a ɗauki matakin ɗan raba musu yansu abubuwan masarufi mutum nawa za su samu saboda haka dole in gwamnati ta, yi kira a kan lalle ta ɗauki mataki irin wannan yana da fa'ida amma sai ta duba ta ga cewa menene za ta iya yi gurgudu na taimakawa al'umma saboda eh, mutane dama tun can ana cikin wani halin ni'yasu. tuni dai harkokin kasuwanci ya tsaya cik a birnin na lagos sakamakon bullar cutar ta coronavirus da kuma wannan sabon doka da gwamnati ta fito da shi babban jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya a yau litinin kuwa kasuwar hannayen jarin kasashen turai ta faɗi warwas bayan da ta ɗan haura sama da farkon buɗe kasuwar ƙari kan irin damuwa da ake ciki na annobar coronavirus babban bankin nahiyar turai ya umarci bankuna da kada su biya kuɗin ruwa a kan hannayen jarinsu kana kada su yi wasu hannayen jari har nan da zuwa watan oktoba don ganin yadda kasuwar za ta kasance kamfanin dax na jamus ya faɗi da kashi ɗaya da ɗigo biyar bisa ɗari inda ya zarta wasu hannayen jarin kamfanin ibex na spain ya samu faduwa fiye da kashi uku da biyar bisa ɗari haka ma kasuwar hannayen jarin asiya ta faɗi a kasuwancin yau litinin inda aka rufe ta da faduwa a yayin da masu saka jari ke ci gaba da fuskantar damuwa akan annobar coronavirus da ta gurgunta tattalin arzikin duniya. Kasuwar Hansen ta Hong Kong kuwa ta samu koma baya da ta kai maki 330 ko a ce kashi ɗaya da biyar bisa ɗari bayan rufe kasuwar inda kamfanin Niki na Japan ya faɗi da maki 300 daidai da kashi ɗaya da takwas sai hannun jarin Shanghai ya faɗi da kusan kashi ɗaya bisa ɗari. dakarun kurdawa da amurka ke mara wa baya sun yi farautar wasu 'yan fursunoni da ba a bayyana adadinsu ba da suka arce daga gidan yari jiya lahadi a gabashin syria gidan yarin gwairan da ke lardin alhassak na ɗaya daga cikin gidajen yari da dakarun sdf na syria suke tsare da dubban mayakan kungiyar islamic state bayan wani yunkuri na kawar da kungiyar mayakan kwamandan rundunar ta sdf ruba hussein kuma shugaban gidan yarin ya ce wasu kungiyoyin mayakan sun yi wata zanga-zanga ne inda suka lalata kyamarori suka karya ƙofofi wanda ya ba su damar mamaye hawa ɗaya na gidan yarin ya ce suna ci gaba da farauta don ganin an sake kamo 'yan fursunan da suka gudu Gamayyar da Amurka ke jagoranta ta ce suna taimakawa da na'urorin bincike na zamani inda ta bayyana cewar akwai karancin 'yan kungiyar IS a yawan fursunoni da suke gidan yarin. Koriya ta kudu ta ce za ta biya kuɗin gaggawa ga 'yan ƙasar da dama a wani yunkurin ƙarfafa wa tattalin arzikin ƙasar a wannan yanayi da ake ciki na annobar coronavirus. A yau Litinin shugaban kasar Moon Jae-in ya sanar a lokacin wata ganawa da wani kwamiti na musamman cewar gwamnati za ta biya kusan dala da ashirin, kwatankwacin naira 300 ga kowane magidanci banda wanda kuɗin shigarsa ya kai kashi 30 bisa ɗari, wanda ya bada jimillan dala biliyan 7.4 da za ta kashe. shugaban mun ya ce wannan tamkar wata diya ce ga 'yan kasar da suka kasance cikin kuncin zama a gida na makonni don kaucewa yaduwar wannan annobar ta coronavirus wanda ya hada da killace jama'a da hana su zirga-zirga koriya ta kudu tana da mutane 9,661 da suka kamu da cutar ta coronavirus ya zuwa yau litinin inda mutum 159 suka riga mu gidan gaskiya kana mutum 5,228 suka warke daga cutar. Kasar dai ta sami yabawar duniya akan yadda take gudanar da gwajin cutar na ɗaruruwan mutane a kowace rana, wanda hakan ya taimaka matuka wajen rage yaɗuwar cutar. madalla a gaida Yusuf Ali Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litani Talatin ga watan Maris ne dokar hana zirga-zirgar jama'a a wasu muhimman biranen kasar Ghana ciki har da biranen Kumasi da na Accra ke fara aiki a wani matakin dakile yaduwar cutar coronavirus da ke kara ta'azzara a kasar. sai dai talakawa sun koka a kan damuwa da za su fada a ciki kada suka yi kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su kawo musu dauki ga dan Ridwan Abbas da karin bayani a cikin wannan rahoto. Effective 1 a.m. on Monday 30th March, some 48 hours from now, I have imposed, pursuant to the powers granted the President of the Republic, Somi daga karfe ɗaya na dare a ranar Litinin 30 ga watan Maris sa'o'i 48 daga yanzu ta amfani da ikon da aka damka wa shugaban ƙasa ƙarƙashin doka ta 2020 doka mai lamba 1,012 na iyakance tafiyan mutane cikin babban jiha Accra hada da Ewutu Sanya da birnin Kumasi da sauran gundumomi na tsawon makonni biyu. haramcin ya tayar wa jama'a hankali masu hali na tanadin muhimmin kaya kamar abinci ruwa da sauransu inda za ka taras ana layi wurin saya su kuwa talakawa da ba su da ikon sayan abincin gobe kuka suke suna neman agaji ga abin da wasu da na taras sun dunguma zuwa tashar alfar rediyo a birnin su neman taimako ke faɗi. ni ne Hussein da shugaba ya kawo ga gaskiya kawo na damuwa amma ya damu yi dole ya zama dole mu zama gida saboda yadda shugaban kasa ya gwada saboda mu sirri amma ga problem da ce nan mu wanda ba mu da karfi gaskiya muna neti muna neman taimako shi ya kawo mu nan wurin alfahari gidan alhaji mun zo mu nemi taimako abin abinda ya kawo ni kenan suna aka yi in an ce an soma gaskiya na damu saboda me ban yi preparation ba inda dan ni ra'ayi na ne da ka a yi saboda me inda gwamnati kuma ya sanar da mutane cewa kamin bakwai guda kowa ko kuma cikin sati dai kowa ya nemi wanda zai ci ya aji da wannan ba matsala yanzu haka mu da muke muna fita zuwa neman na gobe mu na muke da ban tausayi in muka fita yau mu je mu kawo wanda yau za mu ci gobe kuma mu fita mu kawo wanda gobe za mu ci to matsalar da akwai shi kenan Suna na yusuf adam daga unguwa babur a asfare mumbo municipality to abinda shugaban kasa ya zo da shi da yawa sun gwada ra'ayi amma muna da matsala da shi cewa kamar ba shirya ba lamari ta abinci da wasu kayayyakin da mutane za su nemi su yi amfani da shi a yayin da za a shiga gida amma ga shi dai an ce mu shiga domin tsoro kan da za a yi wanga cuta na annoba ya shafi mutane da dama shi sa kan haka muna kiran manya masu abin hannu da shuni kan wato abin da afarido ke yi suke hidima ake raba abinci da sauran ababa a taimaka ma jama'a muna gode ma afarido Allah ya taimaka musu Allah ya daukaka su amma halwa yau in wani ya shigo kuma ya muna dadi domin jama'a na da yawa sosai haramcin fitan ya kuma hana tafiyar motoci da jiragen sama face waɗanda ke hidima ta musamman a yankunan nan ita dai cutar coronavirus ta koro kowa an fada fargaba roƙonmu allah ya tausaya wa bayansa rudwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan muktar abbas yayin da amurka ke kan gaba wurin bazuwar cutar coronavirus a duniya da mutane dubu ɗari da ɗaya jihar new york kuma ita ce kan gaba a nan amurka da mutane dubu ke dauke da cutar bayan sama da mako biyu da hukumomi suka hana zirga-zirgar jama'a sarkin musulmi na north america alhaji huza abubakar ya bayyana rashin jin daɗinsa akan yadda wasu 'yan afirka suke fama da rashin lafiya a new york amma kuma suke zaune gida ba su zuwa ganin likita abin da ya ce ka iya jefa mutane da dama cikin haɗari ya bayyana mana hakan ne a wata hira da muka yi da shi inda yake cewa eh, to wannan abin ruwan dare ne game gari saboda ba zancen ko afirka ba ko ina mu duk kaɗai ne abin ya shafa ba zancen abin ya shafi mu kusan abin sun ci ya hitin mutum da mun yi rashin yar uwa ne na hajiya ne na ai kaga abin ma ya buge mu, ya hitin mu kuma akwai wasu da yawa ma suna kwanci ba su da lafiya kaga abin ya taɓe mu sosai sosai kana nufin suna kwance ba lafiya har an gano suna da wannan lalura ce? eh to kasan suna dai kwance ba lafiya amma muna da wani illa daya kasan bakakin mutane musamman mutanen mu na afirka wani abu ne zai yi samun mutum ma sai ya ɓoye sai yana ganin baya son a ce ya kamu da irin wannan ka gane to amma ala halin akwai mutanen mu da dama da suke kwanci ba su da lafiya musamman wayanda suka je wurin auren nan da aka daura daga satin island yawancin ba su ba su jin daɗi kaga wani abin irin wannan boyewan ba soyayya ba ne da shi ba kiyayya ba ne to shi muke kara kira mutane su hakuri kowa ya saura gida wanda ke fil kaman bai jin daɗi ya kira doktan su yi magana ya je a duba sa ya zo ya zauna gida yana jinya kaɗan kaɗan kaɗan don abin bai da magani ina akwai magani da amerika sun ce ga magani ba magani to kamar yadda kake cewa a wasu sun je wani auren da aka samu wasu sun samu sun kamu da alamomin wannan cutar kenan mutane ba su daina taruwa ba ne eh wato kaga ne ai shi ne nake magana kaga shi wannan aure da muka ji alhamdulillah amma a lokacin da mayor ko gwamna ya yi zancen cewa ma'an taru kan taruwa ya kasance su fi mutane hamsin to a lokacin duka sai ce mu duka mun yi kunnen kashi don wani program ne na aure aka shirya za a yi tun da jimawa an riga an ba da date saboda haka wannan mun ji akwai zancen cewa kan mutane su fi hamsin amma da yake kunnen kashi gare mu kuma an ga abin farin ciki ne za a je a ta yan uwa sai muka yi kau da wannan muka yi kan mu ji ba muka ji aka yi wannan tarayyar amma lalle lalle akwai wannan dokokin amma a gaskiya mun yi kunnen kashi muka je muka je aka ɗaura aure gaskiya wannan lokacin akwai To yanzu akwai kira da zaka yi ma waɗanda suke da alamomin wannan cutar don saboda su killace kansu a gida ko kuma su kai kansu asibiti. Lallai kam akwai na yi kuma zan ƙara yi shine mun ɗauki abin kusan da wasa duk waɗanda suka tafi wurin auren nan wato yawanci sun samu matsala domin wasu mazajen su sun kira na musamman su yi magana ita gamar gayya daga can take to da haka mun yi magana muka sanar da jama'a kuma hukuma sun ce duk wanda ya je nan auren mata inda suka je suka yi tarayya to in mutum ya yi wani action interaction da ita marigayya to so ake yayi la'akari ya duba kansa da kyau ya so mu je wani daban-daban a jikinsa ya yi complain zuwa ga doktansa ko kuma ya je asibiti a je a duba shi a ga menene don mata da yawa na samu labari wasu mazan su da kansu suka kira na suka ce min ai ga abin abin da kara min karfin gwiwa kenan ma na fito ne magana akan platform na ce to ga abin da ake ciki ba zancen boyewa ita jalila abin da ya kashe ciki nan ba zancen boyewa ciki abin da ya kashe ciki so shi wanda ya saya mu'amala da ita lalle lalle ne ba a ce ya kamu da abin ba amma ya je ya duba kansa in ya so mu je wani symptoms ke shi ya ba zama zai ya garza ya je a duba shi saboda ya kiyaye 'yan baya. Alhaji Yahuza Abubakar kenan sarkin musulmi na North America mazaunin birnin New York. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku a yau muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Idan masu sauraro kuna biye da shirin sau da ƙafa, a makon da ya gabata kun fara jin tattaunawarmu da gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, a kan matakan da suke ɗauka don kawo ƙarshen barace-barace a ɗaukacin jihar da inganta ilimin allo. Yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya. kwalkoliyar daraja shi hausa. To idan na fahimce ka kana nufin ba wai kawai za ku mai da hankali akan abinci da gurin kwanciya ba ne waton za ku duba hadda ma kiwon lafiyar su waɗannan yaran da na shi kan shi malamin da iyalansa haka kake nufi kenan? Eh to mun ɗauka nan farko akan yara ne. Idan saboda maganan abincin yaran akwai maganan abincin da za su kwanta da sauransu yanzu kokarin da muke kenan mu tabbatar akwai wato gine-gine da aka yi a baya kamar a nan jihar nasara akwai gini da aka yi a garin shabu saboda haka wannan ginin shi nake kokarin yanzu ana kan gyara so yawancin almajiran da za a iya ɗauka za a iya komawa da su jan su yi karatu akwai makaranta na nasara na kusa makarantar boko wanda za su iya zuwa karatun boko tun da kyauta ne a firamare bayan sun gama wannan kuma su koma su je makarantar muhammadiya abin su da yamma kamar inda yawancin mu muka yi lokacin muna abin nan to muna so wa manyan garuruwa mu yi haka to ba za mu iya tafiya kowane ƙauye mu yi wannan ba shi yasa kuma yawanci a ƙauyuka idan ka duba ka ga yawanci almajiran 'ya'yan garin ne so barace-baracen nan ya fi ƙarfi dama a manya-manyan birane kamar irin su lafiya kefi nasarawa akwanga da sauransu amma idan ka tafi ƙananan ƙananan eh, garuruwan za ka ga yawanci ba almajiran a wajen To ana iya cewa su kansu malaman suna kokawa ganin cewar wannan nauyi ne da iyaye ke ɗaura musu kuma iyayen nan ba sa ba su kuɗaɗe da za su yi lalura su ta yau da kullun Hasali ma wannan ne dalilin da yasa suke tura yaran su bara su kawo musu su kuma ainihin ciyar da iyalansu ta wannan bangaren. In kuna cewar za ku kyautata ma yaran guraren zama da abinci amma su malaman ba ku duba nasu halin ba wannan kana ganin zai magance wannan matsalar? ai na farko tukuna ka ji kai yanzu ka fahimci abin fiye da inda yan jarida daga sun rubuta a kwanan baya cewa to gashi nan dan an hana yara bara gashi nan suna juji saboda haka sun gwamnati da ta hana yara bara a jihar Kano a ga wannan sai abin ya ban dariya na ce to kaga yan jarida ba kwa son gyara in mutum mai son gyara ai ba gwamnati da ta hana bara ita ce ta yi laifi ba iyaye da suka ɗauko yara ba su kula da su ba su ne masu laifi su ne kamata a tura laifi gare su to saboda haka a dawo kan maganan ka duk ma eh, iyayen da suka kwaso yaya suka kama kai malam sai ka tambayi tukuna kuɗaɗen su ina kuɗin abincin su kai dade ina abin kula da su ina kaza ina kaza ina kaza za a yi wannan to kan malaman za a rinka biyan su wani ɗan kalilan kuɗin wata a gane saboda kula da yaran ai dole za a biya shi ladan koyar da su to abin da nake nufi shine kamar yadda ce abincin shi da menene da me ba mu sa wannan ba amma a cikin kuɗin shi da na wata da za a biya shi kamar yadda ake biyan kowane ma'aikaci zai iya kula da kanshi akan haka to idan na fahimce ka kana nufin su waɗannan malaman masu koyar da almajiran nan su ma za a sa su akan albashi kenan na gwamnatin jiha to ɗaya da gaske za mu sa su a wayansu alawan har lokacin da irin wannan ah, matsalar za mu iya cewa don muna jiran yanzu abinda kwamiti za ta faɗi in kwamiti ta ce misali don waɗanda muka riga muka zama muna da su a jiha mm-hmm. za mu yi kokari mu sa waɗannan malamai a wani salari daga nan kila zuwa a ce shekara ɗaya ko daga nan zuwa wata takwas ko daga nan zuwa shekara ɗaya da rabi ko wani abu har kafin a samu kan wannan zan to idan kwamiti suka zo da haka to haka za a yi amma ba za mu ce za mu ɗauke su a ma'aikatan gwamnati da dindindin hannun da biyan su kuɗin wata kenan ba za a yi haka ba. To da dama za a ga cewar a shekarun baya an kawo tsare-tsare gwamnatin tarayya ta kawo tsarin almajiri tsangaya gwamnatocin jihohi sun ɗauko wannan tsare-tsaren amma kuma sai a ga cewar ya gaza wannan tsari sai a ga kwana ɗaya kwana biyu an watsar da shi wannan kana so ka shaida ma al'umma jihar nasara cewar ba gudu ba ja da baya akan wannan tsari kenan? a wannan tsari kan da mu mun taso muna so mu yi shi da gaske za mu tsaya mu amma idan ka duba abin da suka faru baya kamar zamanin president jonathan idan ka duba lokacin ai an ɗauko maganar alwajirancin nan har gine-gine an yi musu to amma jonathan na tafiya kuma sai aka watsar da wannan kaga irin wannan abin da ke faruwa ke saboda tsarin an yi ne kawai na gine-gine ba tare da irin abubuwan da kake faɗi yanzu ba tare da kuɗin wata na wayannan malamai ba ba tare da abincin da za a ba su ba saboda haka ba a ɗauki hanyar da za a samu a ci gaban abin ba shi yasa muke yi da wuri yanzu saboda in Allah ya da kila mu sai mu samu kan zaren yadda da inda aka dauka abin an yi ne da son zuciya. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu, injiniya Abdullahi Sule. gwamnan jihar Nasarawa da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sauraro kuka aiko mana. yau sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce muna jajanta wa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru yan Rufa'i bisa kamuwa da cutar numfashi ta coronavirus. Da fatan Allah Ubangiji ya bashi lafiya da sauran waɗanda suka kamu da wannan cuta a Najeriya da duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sadiya Sa'idu Daura. Ya ce matakan da mahukuntan Najeriya da Nijar suka ɗauka na takaita zirga-zirgar jama'a don kaucewar kamuwa da cutar coronavirus wani abin damuwa ne ganin yadda babu wani tanadi da mahukuntan suka yi wa talakawa don samun saukin rayuwa. Sai kuma saƙo daga Isuhu Dilan Faki ya ce salon VOA Hausa muna roƙon Allah ka yi mana maganin dukkan wata cuta da ke barazana ga rayuwar al'umma. Daga nan sai saƙon haɗin gwiwa daga Baffa Haruna Bajoga da Abubakar Jibrin gusau suka ce muna fata masu rike da madafin iko da manyan masu ɗaukar albashi mai tsoka a Najeriya za su yi koyi da ministocin kasar wajen sadakar da wani bangare na albashinsu saboda ba da gudunmawar yakar annobar cutar coronavirus mai barazana ga rayuwar al'umma. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ado Salati Goma Annabi ya ce, VOA Hausa yau na shigo filin ne domin in nemi alfarma ga malamanmu na addinin Islama da cewa dan Allah duk safiya su dinga saukewa kasar mu Alkur'ani mai girma don ganin Allah ya murkushe mana wannan cuta ta COVID-19. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonnin ku, ci gaba da kuma kasancewa tare da mu godiya muke yi ku huta lafiya. Adalla. yanzu kuma ga yusuf harande ya dawo mana da takaitattun labaran duniya kimanin mutum dubu ɗaya ne suka mutu a jihar new york ta nan amurka an gudanar da zaben 'yan majalisu a ƙasar mali kasuwar hannayen jarin ƙasashen turai ta faɗi warwas Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman yusuf aliyu harande da ya karanto mana labaran duniya da kuma julie gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin baba ya makeri ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare assalamu alaikum